الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتاكم منبي شيني لتاكم مختصر إغاثة اللحسان في مصائب الشيطان أسأل لتاكم بالضمان منه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى kuma takaitawar babban malami al-ustaz Ahmad bin Usman al-Maziyad hafizahullahu tabaraka wa ta'ala kuma wannan zai zama majalisun mu na 63 a cikin littafin muna cikin fasalin da ke bayani akan makirce makircen shiɗa da yake wa ɗan adam kullum muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu da sharrin shiɗa da makircin sa da ramin da yake hakawa don mu fada Allah ka tsare malai yana mana bayani akan makircin shedan na farko shine wanda yawa babanmu da mamarmu Adamu da Hawwa alaihi masala wannan makircin shine makircin iblis na farko eh, lokacin da ya rantsi Allah a gaban Allah ya ce da lahum siratal mustaqim Allah ya kore shi tsine mai albarka to na farkon wannan alƙawarin nasa da ya fara gwadawa ya ga zai tabbata shine akan iyayenmu guda biyu wanda su ne asalin halittar daga su ne kowa Allah madaukakin sarki ya fitar da shi الذي خلقكم من نفس واحدة منا وجعل منها زوجها كنكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وشيني سي يسامس وسواسي فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وغي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصرين فدلاهما بغرور وشين سيما ليك يتشيوا فشام عدو الله الأبوين شيك ننسي ونمكي ينعلم فشام الأبوين سيرك أداكو ينا بيبيع yau ya zo gobe ya dawo jibi ya sake dawowa yi tawa iyayenmu guda biyu da annabi adam da matarsa hawa kullum iblis ya yazo yana linkawa yana musu magana yana bibiyar su yana ce musu fa a inasa ana nan ana nan sai ya hango lalle sun nasu da shi wa hukunan إلى الخلد في تلك الدار كما يجنس سنك كتزوى جوانا جدا جدا لا جدا جدا جدا جدا جدا جدا دونيا سدوما أدونيا يجا سنك كتا سنا سن سدوما أدونيا ما سن سمت وأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار يجنس sun karkata suna son su dawwama a duniya yi amfani da wannan ɗabi'a tasu fin na'imil suna son su dawwama a ni'ima wacce take miƙaƙƙiya wacce ba ta yankewa ai duk dan adam yana son wannan yanzu idan ka samu mai dukiya babban tunaninsa shine idan dukiyan nan ta ƙare yanzu ya zai ya dawo rayuwar da ya da ko haka ba ne yanzu wahalar da ya sha da hannun shi ya kanta wani mai dukiyar in ka koma tarihin samala ka ga yadda yake da yanzu kuma da yadda rayuwa ta canza sai ka zo ka tsokane shi ka ce alhaji da Allah ko da kwana ɗaya Allah ya ɗan tuna maka irin wahalar da ka sha daɗin nan to ba ka ba shi har abada kun ɓata har abada to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ar-rukunu ila al-khuldi fi hadhihi ad-dar wa an-na'im al-muqim adam yana son ya ganshi cikin ni'ima hatta masu mulki yan uwa abinda ke daman su wannan ciwon ne ciwo ne fa domin ana maganin sa kuma Allah madaukakin sarki yana sa wasu kwata-kwata su zama ba su da shi masu mulki yanzu shi yanzu yadda ake masa waɗannan abubuwa sai a ce ba a mai hmm? ya zo wucewa an aka ce wani zai zo da wani yau zai zo garin nan to sai a kashe titin nan na gaba da mu wannan titin nan na yamma da mu din nan sai a kashe shi kwata-kwata ba za a bi shi ba kun dai titi ne a garin nan namu shine mahada ba mu da titin da ya wuce wannan kuma titi ne da Najeriya ke alfahari da shi domin shi ya hada kudi da arewa duk wani bangare na kasar nan wannan titin shi ya hada shi wannan titin gashi nan mai nan to da wani zai zo yau nan garin to za a kulle titin ba za a bu ba har sai ya koma inda ya fito kun san shi to haka za a yi to sai ya zo matsayin da za a zo kawai shi kenan ya dawo ya zo ya wuce ma ba wanda ya san ya wuce ya yadda kaga duk abin da zai yi a matsayinsa na wanda yake da wannan ciwon a zuciya maruru ne fasashe walsa ce a cikin kirjin shi kaga da zai yi ya ci gaba da ba yadda za a yi wannan ciwon ya taso ya kaga ba zai so ba to shi ne kake ganin duk abin da ake annaimul muqi ya za a ce a samu ni'ima wacce ba za ta yanke ba kuma Allah madaukakin sarki bai alkawarin akwai wata ni'ima kwara daya da za ta zama annaimul mu a duniya ba sai imani ita ma ni'imar ta imani ba wai a duniya za ta ci gaba da zama muqimun ba a'a za a yanke to amma yankewar da za a yi za a raba ma biyu ne inda iqamar inda dawwamar wannan ni'imar take ita ce gidan ƙarshen can dai da ake nema wanda kuma mutane ba su damu da shi ba Imanin ka ni'imar imani za ta dawwama ne a lahira akwai amfaninta tun a duniya amma dai inda ni'imar za ka ganta sosai da gaske wallahi sai a lahira sai a eh. allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun allamat as-sa'di rahmatullahi alayhi tafsir sayyidi wa hadha amnu amn 'am fi dunya wal akhirah wannan wannan tsahat da aminci da zaman lafiya dukkaninsu gamammu ne sun shafi duniya sun shafi lahira allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu ai walam Ba basu cakuda imanahum imaninsu bi zulmin bi shirkin da shirka ba ulaika lahumul amnu to waɗannan suna da rayuwa mai aminci suna da tsaro ba su da tsoro suna da kwanciyar hankali ba su da takinsa. to shi na alamata sa'adi rahmatullahi alai ya ce wannan amincin ya shafi duniya kuma ya shafi lahira ƙwarai da gaske kun ga abin da ya yi ke na so da da ya hango cewa annabi adam alaihi salam da hawa sun karkata zuwa ga gidan duniya kai gidan gidan su dawwama eh? sannan kuma su samu ni'ima a lokacin fa aljanna fa suke ba a cikin aljanna suke fa'alima annahu la yadkhulu alaihima min ghairi hadha albab sai shedan ya gane cewa to ai ba zai iya shiga wajen su ya rudar da su ba sai ta wannan kofa kofar ne kofar san dawama a cikin gidan dadi da kuma ni'ima wacce suke fatan ta dore ta tabbata ba za ta yanke ba sai ya biyo musu ta wannan kofa shi yasa shedan hana yake biyo maka idan mai mulki ne kai yadda kake son mulki to sai biyo maka ta mulkin idan malami ne kai shahara kake so to sai biyo maka ta wannan shahara da kake neman kai trending a jika to ta nan zai biyo maka idan mutum mai dukiya ne wannan dukiyar ya tasa yake kallanta a gaba to sai biyo masa ta dukiya sai biyu masa ta dukiyar idan mutum an jarrabe shi da san mata to sai biyo mushi tana sai biyo mushi ta san mata ga shari'a ta tsara masa ya auri mata ta ɗaya ma auri mata ta biyu ya auri mata ta uku ya auri mata ta uku da sun sani amma sai tsallake ya cika masu hudun nan yana da su sai tsallake ya tafi wani waje idan ka ga inda zai tafin ba a yi kama da gidansa ba ko kama kafarsa ba a yi ba amma tozarta na gidansa ya tafi waɗancan su kuma suna tozarta shi shi kuma yana bin su sau da kafa shi ɗan mugun bawa saboda haka fa'alima annahu la yadkhulu alayhi min zai hadha al-bab sai ya gane cewa ba zai iya shigan ma annabi adam da matarsa hawwa'u in ba ta wannan ƙofar ba sama huma billahi shi kawai ya rantse musu da Allah innahu ma la minan nasihina cewa wallahi nufin su yake da alheri yana cikin masu nufin su da alheri to ba san sauran ba kaga kaga da yake makaryaci ne wa qasamahuma innahu la minan nasi lahuma la minan nasihin da ce inni lakum la nasihun ba inni lakuma la minan nasihin to ina sauran suke sun san wasu masu nufinsu da alheri ne a lokacin dawa-dawa dawa-dawa ya suke nufin annabi adam da hawa'u da alheri bayan shi sai ya sa kanshi a cikin waɗanda suke nufinsu da alheri ta rantsuwa ƙasama ya rantse musu da Allah wa ƙale ce ma na ha kuma rabbu kuma an hazihi shajarati Kina na rantse muku da Allah Allah bai hana ku ku ci wannan bishiyar ba illa an takuna malakai ai illa Allah takuna malakai ne kenan sai dan kakku zama mala'iku au takuna min al-khalidin ko kakku zama cikin waɗanda za su dawwama shi yasa ya hana ku kudan tsada mana tsada wata kuɗa so ɗaya mana kudan ɗan tsada ai ya hada ku ne kage yanzu ya hada gaba tsakanin su da ba ga Allah madaukakin sarki yanzu ya tayar da su su yake yi su tashi daga masoya Allah su zama ne su zama makiya Allah su zama masoyan shi makiya Allah ku kalli sharri wa qala ma nahaquma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidi ai ya hana ku ku ne saboda baya son ku zama kamar shi kar samu khulud kar dawama kuma kar zama kamar waɗancan bayin nasa mala'iku shi yasa sai ya ce kar ku ci bishiyar wannan shajaratul khuldi ce idan mutum ya ci ta ya khaludu hal adulluka ala shajaratul huldi wa mulkin la yabla ce ka ce ita ce bishiyar dawwama duk wanda ya ci ta ma'ul hayati ce ita ruwan bagaja ne kowa shashi ba zai mutu ba shi ne da daga kaci kuci sun makala ta'ala sannan Allah ce lahuma marihu sai shaidan ya sa musu guga a rijiya ya nuna cewa zai bibo musu ruwa su sha shi ne tabliya a shi ne a sa maka guga a rijiya me kake tsammani kana cikin kishi za a ruwa a baka kishin kai ta fi shine balaga da yake cimshi tadliya min ad ne ad-dalwi guga wa shi ne a sanya maka guga a cikin rijiya kai kuma kana tsammanin wannan gugar za ta fito maka da ruwa ka sha alhali kana cikin matsananci ya kishin ruwa Ƙara abu ubaidata abu ubaida ɗaya daga cikin manya manyan malaman lugha yace huma, wa khallahuma daga nan sai ya ƙyale su ya fita batun su min tadliyati dalwi kamar a sanya maka guga ne a ruwa ana ana haka ana haka ana jira ruwa zai zo jira ruwa zai zo jira ruwa zai zo kana jira kana jira kishin ka tana karuwa ruwanka tana ƙaruwa tana ƙaruwa tana ƙaruwa kawai sai a fito da guga kawai sai ka gaba ruwa khazalahuma wa hallahu wa huwa irsalu hakil bi'ri abinda ake nufi da at-tadliya shine ka jefa guga a cikin rijiya ka sanya guga a cikin rijiya da tsammanin za a kai da kake wajen rijiyar kana tsammanin za a baka ruwa alhari ba ruwa rijiya ce faƙo bola ma ake zubawa a cikin rijiya albihul mu'attala ce rijiya ce wacce an tsale ta ba a komai a cikinta ta zama aljubbu eh, aljubbu da yawan malamai suna cewa ita ce albihul mu'attala rijiyar da ba ruwa eh. shi yasa ba su ce wa alquhu fi ghayabatil bi'r ba sai suka ce wa alquhu fi ghayabatil jubbi aljub bi'r la ma'a fiha rijiyar da ba ruwa a ciki qala mutarrif ibn abdullah ibn ash-shaykhiy babban tabi'i kuma ɗaya daga cikin waliyan Allah الإمام مطرف بن عبد الله ابن الشخير يتي قال لهما إني خلقت قبلكما شكون سني وانكني na ga abin da ba ku gani ba ni yayanku ne an halicce ni kafin ku wa ana a'lamu minkuma kuma kun san kowa ga ka zuwa duniya to zai fi ka wayo wanda wannan ƙarya ne ba wani nan ba gaskiya ba ne dole ne nawa aka yi da suka girma mutum ko babu akwai dolaye ka ji sun girme ka fattabi'ani ushidku ba to da ku bi ni ni zan shiryar da ku zuwa ga daidai wa halafa lahuma ya rintse musu da Allah wa inna ma yukhda'u almu'minu billah shi kuma mummuni ana yaudara shi ne da Allah duk wanda ya san kai mutumin kirki ne in zai cuce ka da Allah yake cutar ka shi ne ba haushi ya faɗa shi haka haɗar da Allah ka cuta to akwai masu haɗa mutum da Allah su cuce shi An ce maka Allah to kai kuma an ce maka Allah to sai ka ƙi eh. a cuci mutum da Allah a haɗa shi da Allah shi kenan zai a cuci mutum Tun mummuni ana cuta shi da Allah an kaɗa shi da Allah ana kawo shi Allah sai ka biya yadda ya bi amma idan ya gane cewa an cuce shi ne to bai kamata kuma ya sake koma ba domin la yuzabul mu'minu fi juhri marratayn mummuni kuma shi dai din nan baya sa hannunsa a rami a cije shi sau biyu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi in ka gane an cuce ka a farko ko da Allah aka hada ka to goban aka sake hada ka da Allah ka yadda kwarai da gaske ita ce ka'ida wani ya zo ce dan Allah ka bani ba abinda shedan yawa Abu Hurairah ba kenan a zakafi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farkon azumi shi yasa mazhaba sayyidina Abu Huraira ya halatta daga ranar da aka ga watan Ramadan za ka iya fitar da zakatul fitr saboda shi manzo Allah sama ya taba nada shi ya zama sa'i sa'i shine mai karɓar zakka kuma ya tsare ta to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyiduna Abu Hurairah ya zama mai karɓar zakka kuma mai tsare ta wace zakkar zakatul fitr zakafin da kai ta sallah karama shi kenan kawai sai da safe da daddare kawai shi kenan kawai yana cikin sito sai kawai sai ga wani ya shigo kawai ya sungumi buhu daya ya sungumi buhu daya na shinkafa sai sai na abubuwa ya ce kai kai kai babacci niki nake ba ina ganin ka sai ce wallahi wallahi iyalai ba abin da za a ji albashinmu ba a biyan ba albashi yau watan mu shida kenan ba albashi sai sai na abu sai ya ce tafi kaga yanzu da waye hada shi da Allah to haka ya rika yi har ƙarshe ne sai na abu sai ya ce masa wallahi sai na kai ka wajen annabi salama, to ƙarshe shi ne ya faɗa sai na abu abin da zai rika yi kwata-kwata ma ba zai dawo ba Shi ne ya faɗa masa ayatul kursi sayyidina abu hurairah dama in ya je zai ce ya ma'aikin Allah barawo fa ya zo jiya su to manzo sallama ya ce ya kuka yi da shi sai ce ga zai ce ƙarya yake zai dawo to shine na ƙarshe ya faɗa masa ayatul kursi cewa in zai yi bacci ya karanta ayatul kursi Allah zai tsare shi tun daga farkon daren sa har ba. wani shedani ba zai kusance shi ba shi ne faɗa manzan da sama sai mutum ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun shi yau ya faɗi gaskiya amma ka sani zunzurutun makaryaci ne shedan ne to kaga shi ne wannan so da kan aka haɗa mutum da Allah ana iya yaudararsa mummuni ba abinda za ka masa ka yaudare shi domin mummuni ba wawa ba ne mummuni ba wawa ba ne mummuni ba ba mummuni dolo ƙarshen wayewa ƙarshen wayewa ne ka zama mai imani eh, mummuni ba wawa bane duk in ka samu mummuni to ba wayayye a duniya kamar sa wallahi in kana zan ka sami kidahu ne ne wanda bai san Allah ba amma kai da ka san Allah za ka zama dolo so daga in ka ga an yaudare ka to Allah aka haɗa ka da shi in kuma aka haɗa ka da Allah ka gane cewa yaudarar ka aka yi to gobe wannan da ya yaudare ka jiya ya haɗa ka da Allah yau in ya sake zuwa ya ce maka Allah ka ce a'a kai ba Allah kake nufi ba Allah ya ce ne zan zami amma kai ba Allah kake nufi ba ka nuna masa ka masa bayani cewa tabbas ka fahimci cewa shi mai yaudari ne wannan ita ce wayewa Allah shi kyauta to wannan wannan makircin farko kenan shine makircin da yawa babanmu hmm? eh? menene mai waka mai waka ya ce wala tu wala sahibu kenan zai zama man ada abaka iz huwa min a'da'ika liqidami akwai matsala dai a baitin muje a ansa da hakuri ya ce duk wanda ya gaba da babanka to ka kasance tare da shi kai ya zama abokinka domin yana cikin makiyanka na farko-farko yi kuma suna cewa wai gabar da aka gada ba cika barinta ba yi saɓanin gabar da ɗauka aka yi aka yafa so daga babanmu annabi adam alaihissalam abokin gabansa na farko shine iblis mutumin da ya kutun kutun ya zama sanadiyar fitar da babanmu daga wancan gidan mu zo wannan gidan na wahala ha ba mala ai ba karamin makiyin mu inna laka alla tajwa fiha wa la a kallon waɗannan abubuwan, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadhha babu juhu ba wanda zai noma abinci gashi nan sai ka zaɓi wanda kake so wala ta'ara ba magana siyan yaji tufafin aljanna za ka riƙa sawa kuma tufafin na alhali ne wa istabraq dibaji tufafin da ya fi kowanne tsada tufafin da an jefa shi a wuta bai konewa shi ne fa tufafin yin aljanna sannan in ka ga dama duk kwalliyar da ake yi ta zinariya da azurfa ka zo ka sa amma ka ga da aka saukar da mu duniya sai aka haramta mana mu maza sa zinariya amma aljanna za mu sa yi kaga duk wahala ne inda laka Allah ta juwa fiye wa wala ta wa annaka la tazma'u fiya ba kishi ba za ka ga mutane na layin ruwa ba yanzu daga cikin fatan da mutane suke ce Allah ya saukar da ruwan sama wani fa ba gona yake da ita ba ba abin da ya haɗa shi da gona amma ya kosa a damuna ta zo saboda ruwan ungo su babu ruwa to kaga la tazma ufiya wala tazha sannan kuma babu rana ba zafin rana babu zafin rana to yanzu wanda ya raba mu da wannan alherin masoyin mu ne wa min kaidihi al'ajibi daga cikin makircin iblis shedan mai ban mamaki an yushamman nafsa hatta ya'lama ayyul quwwatayn taghlibu 'alayha sai ya sai ya ranka sai ya ranka cikin ikon da Allah ya bashi yana da ikon ya leka ran mutum sau da ka sai ya leka ran mutum sai ya ga ayyul quwwatayn taghlibu 'alayha Allah ya sanya wa Rai wani nau'in ƙarfi wasu nau'ukan ƙarfi guda biyu to sai ya leƙa ya ga wani ƙarfin ya fi ƙarfi a cikin ranka quwwatul iqdami wa shaja'ati shin ranka yana da irin ƙarfi ne na al-iqdam fuskantar abubuwa wa shaja'ati da jarumtaka am quwwatul inkifafi wal ihjami wal mahanati ko ko ƙarfi na alinkifaf kai duk abin da za a yi sai ka lafe wal injam da komawa baya wal mahanati da kaskantar da kai zuciya na da wannan rai na da wannan wani zubin za ka ga in za ka yi abu kawai sai ka ji zuciyarka ta baka ƙarfi kai wani zubin kuma kawai sai ka ji kana ja da baya ba za ka iya yi ba shi ne suke ci mishi quwwatul iqdam da quwwatul ihjam wannan karfin na gaba gadi hmm? wannan kuma karfin shi kuma na nadewa ne kowanne kuma yana tasirinsa kuma kowanne yana da amfani Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya sanya waɗannan nau'ukan ƙarfin guda biyu a ran ɗan adam domin su masa tasiri akwai inda ba a son kai iqdami ihjami ake son kai akwai inda su ba a son ka balla domin halaka za ka yi kuma ka halaka akwai kuma inda so ake yi a ganka gaba-gaba to sai ɗan ya leƙa ya ga a ciki wanne ne ya fi ƙarfi a ranka fa'irra al-ghaliba ala nafsil mahanata wal ihjama idan ya ga abin da ya fi ƙarfi shi ne ƙasƙanci da kuma komawa baya a fi tasbitihi to sai shaidan ya amfani da wannan damar sai ya don kufar da mutum duk abin da mutum za a ce gashi ana yin na arziki to shi ba za ka gan shi a wajen ba kwarai da gaske sai ya sa ka duk abin da za a yi na alheri ba za ka ga mutum a ciki ba in an tashi lissafi za ce wane ce a sa ta ce aka kusa shi an inda da wani za a yi to ba za a ci nasara ba wa iz'ati himmatihi sannan kuma ya na maka himmarka wa iradatihi da ka amil ma'muri bihi duk abinda Allah ya umarni da ayi a wannan lokacin to ba za a ganka a wajen ba domin shedan idan kofar da kai فصبطهم وقيل قعودوا مع الخالفين هيك shike nan sai mutum kawai ka ganshi duk abin da za a yi na arziki ba za ka ganshi ba. har ma a riƙa ba da shaida a kansa yanzu ko abubuwan unguwa akwai wani wallahi tallahi da ka tashi wani abin arziki da za a yi na cigaban unguwa to gara ka gaito shaida inda za ka ga shaidan mai ƙahuna guda biyu to gara ka sa shi ƙila ana ɗan tsammanin a danci nasara da ka sa wancan kuma ɗan adam ne dan uwanka ko ga shi nan kuna tarayya kuna rayuwa tare da shi saboda wannan matsalar tashi duk abin da za a zace ba ne a shi duk abin da za a yi na arziki ba shi a ciki shi da kwara ɗaya wani ba zai iya bada game da shi ba har wannan fa a makwabtansa ba a zamantakewa to haka abin da ya shafi addini ba za ka taɓa ganin shi abin arziki ba yanzu wannan sallah ba tasdifi ne na shaidan. ya hana mutum tashi ya sallah kana da wani aikin da kake yanzu a wannan zamanin da ya wuce sallah me ya rage mana a cikin addinin ba sallah ba ita kadai ta rage mana amma mutum ba zai tashi ya yi ba shi ne wannan kuwatul ihjami wal mahana kuwatul mahana wal ihjam shi dan ya fahimci nan mutun yace to shi kenan sai ya tabbata shi sai ya kara dan kofar da shi ya kara zuga shi sai aka ci gaba in sallah asuba ce kaga yadda ake damunan nan yanzu kwana biyu da jiya da shekaran jiya amma sha dadi da daddare ko ya dadi da daddare ba ruwanka da tunanin ko da wuta ko ba wuta kawai ga yi nan shi kenan musamman gab da asuba sai ka ji wani sanyi mai daɗi yana shiga eh, wanda balarabe ke cin shi nasimus sabai iskar safiya ce to wannan kenan wa taqalahu alayhi sannan ya ɗora masa nauyi akan wannan wa hawwana alayhi tarkahu kuma ya sanya masa ganin wannan in yaba wannan abin aibawa na wani abu bane in ban yi ba aiba ba komai yanzu a ce za a yi wani abu na ci gaban anguwa sai a ce a tattara sai mu ce shi shi bai bada ba ma ba kuma shi bada saboda me zan bada sai ga in ya bada ba wani abin da kuma ya ya shigo cikin mutane ya ta rayuwa da magana yana wani murci ya murci shi da idan shi kuma shi yake shi bai komai ba ina ma da za ku matsa masa ce kawai da ya dame shi wallahi shi ne mugun bawa Allah ka sa katangar karfe tsakaninmu da shi hatta ya tuku tahu jumlatan har mutum ka ga ya bar wannan abun kwata-kwata bai ma san a yi mishi wannan magana ka san hatta da zakka ta dukiya wasu ba su yi na jin nan na taɓa baku labari ko a nan ko a wani karatu dai na wani mutumi ɗan najeriya mu ne nan an yi shekara wajen ashirin da wannan faru wannan abun fiye da shekara ashirin ake ba da wannan labarin abokanan shi tun a lokacin shekara fiye da ashirin yana zaune a turai ɗan najeriya mu ne ɗan arewa cikin jihohinmu nan na arewa abokanan shi waɗanda suke irin unguwa an taso tare ɗin nan aka yi mitin aka ce wani fa bai zakka bai taɓa zakka ba kuma yana can turai su ne manya-manyan masu kuɗi a ƙasashen turai 'yan najeriya baƙaƙen fata 'yan arewa kuma bahaushe kuma musulmi to shi ne aka ce ai zai zo in ya zo in ya zo duk shekara ya kan zo to da haka aka ce wane kai da wane ku ne kuka fi kusanci da shi kuma shi magana da aka je ci shi bai san zakka ba shi kalmar zakka bai san ta ba bai san yadda ake yin ta ba to shi ne aka mishi bayani suka mushi karatu aka mushi bayani ya ce ya gani ya ce to a ba shi lokaci da ya je lissafin dukiyarsa sai ya kira su sai ya ce musu ba zai iya ba shi wannan ya fitar da kashi ɗaya cikin arba'in cikin arzikin da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ajiya ba fa nashi shi ba nashi bane ajiya ne ko ba zai gane ba nashi ne sai ranar da ya mutu yana mutuwa zai gane ba na nashi ba domin duk kudin nan nashi ba za a dauka a sa akwati guda na daloli a hada shi da su ya tafi lahira da su ba ya ce ba zai iya ba amma ga miliyan ɗari biyu tun a wancan lokacin fa ya ce ga naira miliyan ɗari biyu a rabawa jama'a shi ba zai iya zakka ya kasa duke shi kashi arba'in ya ba da kashi ɗaya ba ina ba ku wannan labarin shekaru ashirin da suka wuce ɗari biyu miliyan ɗari biyu shekara ashirin da suka wuce nawa ne yanzu shekara ashirin wanda nake wannan magana ya san wanda ya santa yana ce sane ko yana wa kansa ko yana wasu ya san shekara ashirin me ake me aka yi a shekara ashirin ya kuma naira take a wannan lokacin ya darajar ta take a wannan lokacin kaga shi ne wannan sai shi ya sa masa ya ji ba komai ba ne aw yuqassiru fihi wa yatahawana aw yuqassira fihi wa yatahawana bihi ko kuma ya rika gazawa yana takaitawa a ciki wa yatahawana bihi rika ya rika ya rika sakaci da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ɗora masa shi ɗan ji ba komai bane yi wannan sallar asubahin a hankali mutum yake watsi da ita tun yana yi yau ya zo gobe ya zo tashi ya yi bai ana na ana kawai zai ji normal ne wallahi wani yana nan yanzu bai tashi ba ko ka fara ba za ka yi ba bai tashi ba kila sai nan da takwas sai ya tashi ko kila tara ne tashi ya goge ya wanke baki in ya ga dama ya yi in bai ga dama bai ke shi ce nan kuma a ci gaba da raya kuma yana nan a cikin musulunci wai shi yasa fatawar malaman da suke cewa duk mutumin da ya bar sallah ba wai ya ce ba wajiba ba ce a'a ya yadda da wajabcinta amma bai wallahi kafiri ne wannan ita ce fatawar gaskiya shekul ce miya ai ya haɗa fatawoyin duka guda biyu malaman da suke cewa bai ta ba fasi ne ya yadda wajiba ce amma ba zai yi ba sai suka ce fasi ne su kuma wanda suka ce ya yadda amma ya ki kafiri ne ya fita daga musulunci sai shekul samson ya ce ai ba ku yi sabani ba ce magana ɗaya kuke yi ta ya za a haɗa ku guda biyu mutum ne ya ƙi sallah ku kun ce ya ƙi kwana uku za a bashi waɗancan da suka ce fasiki ne in akwai hukumar musulunci mutum ya ƙi sallah kwana uku aka je aka masa wa'azi ya ce ya yadda sallah wajiba ce ina ma har jawo aya da kan sai jawo hadisi to kwana uku za a bashi salloli sha biyar za a bashi kowace rana da dare ba muna da sallah biyar ba to za a ba shi salloli guda goma sha biyar kwanaki uku da yin nan su kenan wane kai sallah duk lokacin sallah ya kusa aka kira sallah za a je a ce mashi wane kai sallah a tura mai wakilin gwamnati daga kotu ta musulunci a ce masa ya je yi sallah in ya ƙi sai a bi duba sai a ga bai sallah ba Ɗaya. har a kai sau goma sha biyar in bai yi ba to kashe shi za a yi dukkaninsu sun yi ittifaki da waɗanda suka ce kafiri ne da waɗanda suka ce ba ba kafiri ne fasiki ne duk sun yadda kashe shi za a yi Shi ne Lisan sai ya ce to ai ba ku da ba ku sabani ba ce ya za a ya yadda da ita gwamnati ta ce mai tilas ya ki kuma ya ki ya yadda da ita kenan Sheikh Lisan sai ya ce wallahi bai yadda da ita ba Ya ce da ya yadda da ita ba zai ba da ransa ya tafi a banza ba kun gane magana shekul islam taimiyya da fiƙihu shekul islam taimiyya maganganinsa akwai fiƙihu a ciki ce ya yadda da ita ya yi imani da ita kuma ya ƙi haka kashe shi ai mutum yana yadda ya ba da ransa ne saboda aƙida ce ka yi imani da abu kake yadda ka mutu a kansa ka ga imani shi shine ba wajiba ba ce shi ya sa ya yadda bayan an ba shi muhula an ba shi dama ta kwana uku jinkirin kwanaki uku amma ya yi waɗannan suka ce yi ƙutalu riddatan waɗancan suka ce yi ƙutalu haddan to ne bambancinsu waɗannan suka ce da suka ce kafiri ne shi suka ce ridde so daga ka inye mutu yanzu wuta zai shiga tare da fir'aunu da hamanu da ƙarunu su kuma nan suka ce a haddan shekul islam tumi ya ce duka tun da ya yadda a kashe shi saboda ya tsalla shi ba zai yi ba ya ce bai yi imani da ita ba ne shi yasa yadda aka kashe shi da ya yadda da sallah wajiba ce a ba shi kwanaki uku wallahi zai dawo yi sallar duka shi ne wannan to lokaci ya kware akwai maganganu na wannan eh, saura fakara uku kuma akwai maganganu masu yawa a ciki da ka za mu tsaya nan sai Allah kai mu bayan sallah insha Allah ko mu zo sati mai zuwa <laughs> eh? Eh? sati mai zuwa zai zama wanda Allah ya azurta shi da rai ana sallah ce nan insha Allah rana ita yau da haka ba karatu ke na rana Allah subhanahu wa ya nuna mana ya kuma ba mu ikon bautarsa bauta ingantacciya wacce ta kunshi ikhlasi da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu albarka da alkhairin da Allah subhanahu wa ya zuba a cikin waɗannan kwanakin da kuma kwanakin da suke biye musu Allah maɗaukakin sarki ya mana دابا سوني الأيام المعلومات معلومات لكم الأيام المعدودات حكا ألا يجير الأيام المعلومات سوني انا قاد كيبو منا يو منا تشون قانا نأخكو يني نأخكو مكي تشكي الزوا غانا سالة بو مغوتا كيما وأنجما سكما في أشجع الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات حكا ابن عباس يفسرها al'ayyamul ma'lumat su na hajji suratul hajji al'ayyamul ma'adudat su ne na bakara waɗannan kwana kwanaki goma wadancan kwanaki uku to dukkaninsu kwanaki ne masu albarka wannan yan uwa darasin da za fitar shine yadda Allah yake son al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba hikimar Allah rayuwar mu ba ta da tsawo 60 au annabi adam alaihi salam shekara dubu yi ba ba arba'in asali ma shekara dubu aka lissa aka aka kaddara masa zai shi ne sai ya kalli wani daga cikin jikokin shi sai ya ce ya Allah madaukakin saki waye wannan Allah ya nuna masa duk munan dai annabi adam ya gan mu ba kai annabi adam ya ganka yi duk ya gan mu nan to shi ne sai hango wani sai ce ya Allah wancan kyakkyawan fawaye sai ce ai jikan ka dawo da ke sai ce ya Allah shekara nawa zai a duniya daga ce sittin sai ce ya Allah a cikin dubu na a ba shi arba'in shi ne aka ba shi kaga annabi adam da nassin hadisi ya yi shekara nawa dubu ba arba'in dubu ba arba'in wasa ne amma mu sittin saba'in yanzu ma da ƙyar ake kewa sittin ɗin mutum ya ta fama da ciwon bawali eh, ma shi nan yana ta yawa duk wasu ba su kai sittin ba suke fama da wannan ciwon da ciwon siga ciwon hawan jini ko duk ba su bane ga su hmm, yanzu ka tafi asibiti ka ga clinic an yi layi ka je an kajiyo za ka iya kirga su cikin ɗan lokaci kaɗan to shi ne Allah a cikin baiwarsa da ya mana wannan ƙarancin shekarun sai kuma ya tumfaye shi ya ninnin kashi da ayyukan alkhairin wasiya wallahi daga dama ce rubba umrin qasurat amaluhu wattasa'at amdaluhu akwai rayuwar da zaka sama in kirga kwanakinta zaka yi sai kaga ba su da tsawo ba su da yawa amma idan ka mai da eh, ayyukan da aka yi a ciki mai yawa sai ka gami sai ga masu yawa ne ladaddakin da za a ba mutane albarka ke shi shine barakatul umri shi yasa ai malaman da suke cewa ana ƙara shekaru hadisan da suka zo cewa ana ƙara shekaru wasu malamai suka fassara ta akan cewa ba ƙara maka za a yi za ka yi shekara saba'in sai ka shekara saba'in da biyu ba a albarka za a sa wa saba'in ɗin wannan fassara ce mai kyau duk da zahirin hadisi na nuna ƙarawa ake yi domin Allah da kansa ya ce Allahu ma ya sha'u wa yusbitu Allah shi yake yi ya ƙara ya rage ya goge ya ƙara wannan dama ce da Allah maɗaukacin sarki ya ba mu Allah ba mu ikon cin gajiyar waɗannan kwanaki masu albarka masu alkhairi kan mu manta mu yawaita ambatan Allah cikin su karatun alkur'ani a gaba gaba eh, shine shine abdul Zikir, hailala takbiri tahmidi istighfari ba kamar istighfari ibn jawzi a sayyid al yana cewa Allah yayi alƙawarin zai amsa wa bayi addu'a sai ya jawo qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce amma ɗayan mu yana yin addu'a sai ga yana ta yi sai ga ba amsa masa ba sai ce sai na gano sai na gano ashe abin da ya kamata ka yi shine a matsayinka na mai laifi to ba cewa za ka yi a baka ba yanzu mutumin da ke gidan yayi me yake son a mashi to kuɗi me yake so a mai yawwa ya sami ‘yancinsa ya ce to shi yasa sai na gano a shi istighfari ya kamata ka fara yi ya ce fara neman gafara ya ce in ya gafarta maka ka zama baka da laifi to duk abin da ka nema ka zama masoyi to ni sai a baka amma kana take da zunubi a matsayin maƙiyi kuma sai ka zo ka ce a baka shi ai maƙiyi baya zuwa ya ce a bashi kyauta maƙiyi abin da yake shi ne sulhu yake nema kun gane wannan magana ta wannan dattijan ma wato ibn al-jawzi dattijan ne da ya gaji ya ga yau ya yi shekara wajen kusan casa'in a duniya da wani abu ɗari ba wani abu so daga ya ga duniya to shi yasa ga ilimi ga dukiya ga da'awa ga shekaru ga hudda da sarakuna duk ya tattara su to shi yasa ka samu malami kamar ibn al to shi ne yake faɗa maka wannan ce to ka fara da istighfari ka nemi sulhu in ka ne sulhu aka yi da kai ka shiga ɗakin aka jawo ka aka sa ka a cikin fada to yanzu duk abin da ka ce a baka sai a baka ko bai yi kuskure ba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara daga nan fa yursil as-samaa alaikum midra wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga duk jawabin talab استغفروا ربكم إن تستغفروا ربكم يغفر لكم لأنه كان جبارا فإذا غفر لكم فيرسل السماء عليكم مدرارا ولكن كيويت استغفاري شيكنا دع أبن لكم كني ما في الله مدعوكين سلكي باكا أما كوي كاتب kuma كان هذا matsala كما كذا أي هو yi ko kai in shiga wani babu ba allahumma wa wani abu na karanta jiya na wani